الله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Sultan Sa'ad Abubakar da ke nan unguwar uh, Gwiwa Locust a jihar Sokoto inda muke katun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan Ramadan. yau alhamis 18 ga watan ramadan shekara ta 1440 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul hajji jiya mun tsaya aya ta 29 yau zamu tashi aya ta 30 zalika wa man yu'abbim hurumat Allah billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allah tabaraka ta'ala bayan ya ambaci aikin hajji da cewa idan mutane suka ce aikin hajji akwai fa'idodi da za su samu kuma da falaloli bayan Allah ya ambaci wannan sai ce zalik wannan kenan wa man yu'azzim hurumatil lahi duk wanda ya girmama manyan hurmomin Allah sune ayyukan aikin hajji yaji aikin hajji yana da girma gare shi ya yaji in ya tafi makka kamata ya tsaya maimakon ya zama man yurithi bi ilhadin bi zulmin wani zai yi nuhi a aikin hajji zai nuhi a garin makka da Suwa da zalunci sai ya zama wannan yu'azzim la yana girmama manya manya al'awurare da Allah ya girmama na aikin hajji ya ce makka yana jinta da girma in ya je ibada zai ya ce madina ya ce mina ya ce arafa to fa huwa khairul lahu da rabbi wanda yi haka hakan shi yafi mai alkhairi inda ubangiji ne sai Allah ya ce wa uhillat lakumul an'amu an halatta muku dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum face abinda ake karanta muku cikin littafi watan bace abubuwan da aka ce a haranta muku kamar yadda yazo cikin suratul anami kullu ajidu fi ajidu fi ce wa uhillat lakumul an'am an halatta muku dabbobin gida illa ma yutla alaikum sai abinda ake karanta muku wanne ne aka karanta shi shine wannan ayat da karanta cikin suratul maida kullu kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masbuhan aw lahma khinzirin Allah ya ce ka ce ban samu abin cikin abinda ake karanta min ba wani abu da aka haranta muku face abinda ya kasance matacce ko jini ko kuma ko jinin yanka ko kuma naman aladai so wa'annan su abin da karanta fa innahu fa innahu yusun aw fiskan uhilla li ghayri llahi bihi ko kuma wani abu da aka je aka yanke domin wani Allah na fasikanci aka je inda wani gunki aka yanke wayannan sune abubuwan da aka haranta wayanda ba yadda ku ci ba shine na Allah yace illa ma yutla alaikum ce abubuwan da aka karanta muku cikin suratul maida su da aka haranta muku cikin dabbobin gida fashtani bo rijsa cikin dabbobin ni'ima bu rijsa min al-awthani Allah ya ce ku nisanci karanta na daga bautar gunki duk abin da ya shafi yunki jasa ne kazanta ne amma na jasa ce hissiya ba ma'anawiya ba hissiya ba in gunki ya taba jikinka baka wankewa in gunki ya taba tufafinka suna sallah in cross ya taba jikinka yana tufafinka suna sallah jikinka yana sallah amma na jasa ne kazanta ne amma kazanta ta ma'ana ba kazanta ta in an taba kamar yadda ake taba jini ba kamar yadda ake taba nama alade kamar yadda ake taba yawon kare ya kasance na jasa ne sai an wanke shi gunki ko ya tabe ka ba sai ka wanke ba amma dai jasa. najasa ne sai Allah ya ce bu qawlaz zur ku nisanci maganar zur ku nisanci zancen zur ya ne zancen ƙarya da zancen shirka da Allah wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamuna game da magana. inna ma harrama fawahisha ma karanta sai ce wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan sai ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun Allah ya hada shirka da ka game da Allah abinda baka sani ba shine maganar zo shine zancen zo Allah yana yana yana gidan yin abubuwan da aka haranta sai ce wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan Allah ya haranta ku mai shirka abinda bai saukar da hujja akan shirka ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun haka Allah ya haranta ku faɗi abu game da Allah wanda ba ku sani ba ai maka fatawa ka ce hukunci kaza ne ba ka taba karantawa a Qur'ani ba ka taba karantawa a hadisi ba don shi masu fatawa suna cikin hadari suna magana ne game da Allah Ibn al-Qayyim ya littafi da aka ce mai ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin sanar da masu sa hannu a madadin ubangiji cewa abu kaza haramun ne abu kaza halas ne wannan Allah yake da wannan hukuncin don haka wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ku faɗi game da Allah abinda ba ku sani ba yana ko da yaushe kusa yake da shirka daga shirka sai ka faɗi abinda ba ku sani ba dan shi ko ana cikin wannan ayat Allah ce washtaribu qawla zur hunafa lillahi ghayra mushrikeena bihi kaga aya ta gaba sai ta magana shirka wato ko da yaushe shirka tana da alaka da mutum ya faɗi game da Allah abinda bai sani ba faɗi game da Allah abinda baka sani ba ya sha ya sha ya sha ya kasu kashi kashi akwai mujadala da Allah mai cewa goma kaza su kai mu inda Allah mai cewa ba Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai cewa kuma akwai mai yin fatawa game da abinda bai sani ba ya faɗi abinda ba haka bane cikin abin da kaulin zuwa Allah ya ce mu nisanta akwai ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah ya gaya mana a cikin suratul furqan yace wa qala alladhina kafaru in hada alladhina kafaru in hada illa ifkun iftarahu wannan suka da suka ce wannan ba komai bane kiran ƙarya ne annabi yayi wa ifkun iftarahu wa anahu alayhi qaumun akharuna wasu mutane suka ce makai sahabbai ne suka ce makai yana wa mutane kiran ƙarya sai Allah ce faqad ja'u hulman wa zura hakika sun zo da zalunci da kuma zancen zor zaka zancen zor ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam da tuma wani abu na wahayi ana ce mai ana ce mai zancen zor hakanan ko zihari da mutum ke yi ya kamanta mata ta yi da mahaifiya ta yi ya ce matata hukuncin ta ɗaya da mahaifiya ta da mahaifiya ta take haramun gare ne haka matata take haramun gare ne shi ma wannan ana ce mai kaulu zo Allah ce nan Allah ne zahiri nisa'ihim ma hunna ummahatihim wanda ke zihari da matansu ba su ne iyayensu ba ko yace uwa matsayin uwata matsayin matata sai Allah ya ce ma hun in ummahatuhum illa allahi waladnahum iyayensu sune waɗanda suka suka haife su wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura suna magana wanda yake ta isa ai mata inkari abin mayarwa ce cikin magana kuma kiren ƙarya ne don haka mutum ya kamanta mata ce da mahaifiya ce shi ma kiren ƙarya ne don haka Allah ce bu qawla zur ku nisanci maganar zur cikin abin da ake ce maganar zur akwai shaidu kawa wani shaidu da akan ƙarya domin yana dan uwanka domin yana abokinka domin kuna da alaka da shi bai da hadisi ya inganta cikin sahihul bukhari da muslim daga abi bakarata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri in gaya muku mafi girma cikin manyan zunubai kulna bala ya rasulullah muka ce eh ya manzo Allah ga ya muna waɗanne zunubai ne suka fi girma Ƙala sai annabi ya ce al-ishraku billahi shirka da Allah wa uququl walidaini da yi ma iyaye rashin ladabi da kangare ma iyaye wa kana muttaki'an annabi ya kasance yana gincire fajalasa ya zamna fa kala sai ya ce ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur fa ma zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata sai ya ce da zancen ƙarya da shaidun ƙarya shaidun zur annabi bai gushe ba yana maimaita ta har sai da har sai da muka ce da dai yayi shu muka ji tausayi ne muka ce da dai yayi shu kun ga annabi ya fara da al-ishraku billahi kuma sai ce wa qauluz zur haka suke ko Allah ya ce wa sharibu qauluz zur hunafa lillahi ghayra mushrikin bihi da an ambaci qauluz zur sai an ambaci shirka da Allah wa Allah ta tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala Allah wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamuna don haka halshe yana da matsala Abin da kake faɗi da bakinka sai ya kasance daidai da shirka da Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mu'azu bayan ya gaya mai wasu ayyuka na alkhairi ya gaya mai abin da zai kai shi aljanna ya gaya mai abin da zai tsare shi daga wuta sai ya ce awala ajulluka ala milaki zalika kullihi in gaya maka duk abin da yake daidai da wa'annan abubuwan da gaya mai annabi ya gaya mai shahadatu Allah ila Allah annabi ya gaya mai sallah da azumi da zakka sai ce gaya ma duk abin da ya daidai da su sai ya ce bala ya rasulullah sai ce kufa an ka hada kami wannan harshen naka sai ce awa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi ya rasulullah yanzu ana kama mu da magana ɗaya da muka faɗi wata ran bamu yi niyyar ta ba qala sakilatka ummuka ya mu'ad hal yakubbu an-nasu fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim yace mahaifiyarka ta rasa ka ya mu'ad kuma a ce ka mutu amma a ce baka san wannan ba mike jefa mutane cikin wuta su faɗi da ƙeyarsu ko su faɗi da fuskar su face abin da harshen su ya girba don harshe matsala ga rai magazancin zur shine ka faɗi game da Allah abinda baka sani ba shaidun zur shine kai shaidan mawane cewa wannan haƙƙi ne ne ko yana da haƙƙi kaza a kai ne bayan ba haka bane shaidun zur shine ka karyata wani abu da ya zo cikin Qur'ani ko yazo cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dukkanin su ana ce musu shaidun zur da ka kame harshen ka kasance mai yawan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la ma yulqi biha balan mutum zai yi magana ya wadi wata kalima bai ma san yayi ta ba tahwi bihi fi nari jahannama 70 kharifan ta jefa shi cikin wutar jahannama ana tafiya ba akai inda zai tsaya ba shekara 70 kaga akwai matsala ga abin da harshe ka faɗi akwai matsala ga abin da muke faɗi da bakinmu baka mu ji tsoron Allah mu kama bakinmu in mun kama bakinmu annabi sai ya yi alƙawarin aljanna ga wanda ya kame abin da tsakanin lafata ne guda lafata ne guda biyu da kuma kafafu ne guda biyu wanda ya kame baki ne kame farji ne ya da alƙawarin aljanna daga annabi sallallahu alaihi wasallam baka mu yi kokari mu kame bakinmu daga faɗin abubuwan da basu dace ba sai mu samu sai mu samu aljanna aya ta gaba Allah ce hunafa alillahi المشركين به ومن يشرك بالله فقد kun aikin hajji ku dai da fa'a lillahi ku tsaya tsam inda Allah ya tsaye ku ku tsaya tsam inda Allah ya tsaye ku gaira mushriki biyu kada ku kasance masu shirka da shi wajen kuna fa'a lillahi kuna kauce ma shirka kuna kauce ma abinda Allah ya hana na haɗa shi da wani wajen bauta gaira mushriki biyu kuna ba masu yin shirka da shi ba ku sani wa wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah haka annama kharra minas sama'i misali ne kamar wanda ya fado daga sama ne fatahtafahu tsairu sai tsuntsaye suka cafke shi suka tafi da shi auta hawi auta hawi rihu ko kuma iska ya kaɗa ya tafi da shi fi makanin sahih ga wani wuri can inda yake da nisa ya boye shi wato ya lalace aiki ne lalace wanda ya zo daga sama ya nufa ce ya yi kasa ne amma ka hanya yau kasa sai iska ya kwashe shi sai tsuntsu ya cafke shi iska ya kwashe sai ya wace wato wanda ya shirka da Allah bai samu abin da yake so ba in ka je inda gunki ka je inda kabarin wani mutum ka je inda wani mala'ika ka je inda kabarin wani annabi annabi kace ya baka na farko ba zai baka ba sannan in ta da uhum la yasma'u du'a'akum ba zai ji du'a'aka ba kuka ka kira shi ba ya ji walau sami'u mustajabu lakum shine wa man yushrik billahi wanda ya shirka da Allah fa ka annama kharra minas sama'i kamar ya fado daga sama wanda ya fado daga sama kasa yake so ya kai amma kafin ya kai fa tahtafu rihu sai dairu sai tsuntsaye su chapje shi kasance bai samu kaiwa ba au tahwi bihi rihu fi makanin sahih ko kuma kafin ya kawo kasan sai iska ya kauda shi ya je wani waje mai nisa bai samu abin da yake so ba shirka da Allah ba ta samar da abin da mutum yake so annabi Sassan ya fassara mana wannan aya ya gaya mana yadda mushriki ke kasancewa haka a cikin wani hadisi mai tsawo hadisin da imamu abu dawud ya ruwaito shi da imamu al-hakim da imamu tayalisi da imamu ahmad kuma shak nasuddin uh, imamu zahabi ya inganta shi haka shak nasuddin albani ya suka inganta shi hadisi ne mai tsawo sosai hadisin bara bin adib saboda tsawo ne bazan kawo shi duka ba amma zan ɗebo daidai inda annabi sai ya yi magana akan da wannan aya abinda ake nuhi wa man billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i fa takhtafu tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahih hadisin abinda yake bamu labari in takaice muna sashe ne na farko annabi ya ce idan mumini ya zo zai mutuwa sai ya ga duk inda ya bude huska ta baki inda yake gani mala'iku ne masu farare tufafi sun sauro daga turare na aljanna sun zo da turare na aljanna da likafani na aljanna sai su zamna duk inda yake gani sannan sai mala'ikin mutuwa ya fara zuwa mala'ikin mutuwa yana zuwa yana zamna inda mutumin sai ya ce mai ya ayyatu nafsul mukma ina ya ke wannan rayuwa mai natsuwa ki fito zuwa ga rahama zuwa ga ubangijinki sai ya fito mala'ikan mutuwa yana karɓar rainai rai ne ya fito kamar mai shan abu ya sha ruwa igo ya ɗauko daga bakin shi sai mala'ikin mutuwa yana karɓa ta yi ba su barin ran nan ga mala'ikin mutuwa gwagwadon kyaftawa gera face sun anshe shi sun sa shi cikin wannan turaren da wannan likafanin na aljanna sai su yi sama da shi ba su yi kowace kowa suka bi ta sama mala'iku suna Allah ya sa inda muke za a biyo biwa da shi in aka biyo sai su ji kanshi su ce wannan kanshin da muke ji na mene sai a ce wani ne dan wani a faɗa shi da sunayen da sunan da ya fi son ambatai a nan duniya a ɗaga da shi har a je sama ta bakwai sai Allah ya ce a mai sai ina yi alkawari cewa a ƙasa da ƙasa ne halicce su mina halaknahum wa fiha خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى sai Allah ce na yi alƙawarin da ƙasa na halicce su kuma a ƙasa za a binne su kuma daga ƙasa za a koma tasowa sai a dawo da shi sai a sa shi cikin kabari ne sai mala'iku su zo su yi mai tambaya annabi sun sanya faɗi abubuwa masu daɗi game da shi to idan kafiri ne fa ga Allah ya gaya muna wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i sai annabi ya ce innal abdal kafira shi kuma bawa kafiri awul fajir ko kuma fajiri idan kana fin qita'in min dunya idan ya kasance lokacin da zai yankewa daga duniya wa iqbalin min al-akhirah lokacin zai fuskantar lahira nazara ilaihi min as-sama'i mala'ikatun gilazun shidadun sai wasu mala'iku su sauko daga sama masu kaushi masu tsanani sudul wujuhi masu babbakun fuska mahu musumuhu minan nari suna tare da likafani na wuta fa yajlisuna minhu maddal basari su tsaya baki inda yake gani mala'iku yake gani masu babbakun fuska thumma yaji'u malakul mauti sannan mala'ikin mutuwa yazo hatta ya jalisa inda ra'sihi har ya tsaya ya zamna inda kai nayi fayantazi'u ya fa yaqulu sai yace ya ayyatu an-nafsul khabithatu yake wannan rai mummuna ukhriji ila sakhtin min Allah wa ghadabi fito zuwa ga hushin Allah da fushi daga Allah qala sai annabi yace fatafarraqu fi fi sadidi sai rayuwa ce sai ta rarrabu cikin jiki ne wai dubara za ta yi kada rai ne ya fita fayantazi'u kama yantazi'u sufudul kathiru shu'ubi min as-sufil mablul sai mala'ikan mutuwa ya zage rai ne kamar yadda sai mala'ikan mutuwa ya zage rai ne kamar yadda ake zage kaya mai tsinunuka da yawa idan an sa ta cikin kaɗa wanda yake jikakka ya an samu kaɗa jikakka aka sa kaya aka tasgo za ta tattasge ta ba za ta fito a hankali ba annabi sai sai ce fatadda umahal uruq wal asaf sai jijiyoyi da nama duk su kace Fayal anu kullum malakin bayan sama'i wal duk mala'ikin da tsakanin sama da ƙasa sai ya la'ance shi wa kullu malakin fis sama'i da duk mala'ikin da a sama fa tughlaqu sama'i sai a rufe kofofin sama idan kafiri zai mutuwa sai a rufe kofofin sama laysa min ahali babin illa wa hum yad'una Allah alla tu'raja ruhu balahu babu wani kofa da asaba face mala'ikun na addu'a Allah ya saka abiyo da shi nan. fa kudaha sai mala'ikin mutuwa ya anshi wannan ran nashi Fa'iza a kazaha idan mala'ikin mutuwa ya anshi ran kafiri lam yad'uha lam yad'uha fi yadihi dalfata ainin hatta yaj'aluha fi tilka sumo. wayannan mala'ikun masu babbakun fuska masu tsanani masu kaushi ba su bayyana ran ga mala'ikin mutuwa gwagwadon kyaftawan gira sai sun anshi ran sun sa shi cikin wannan likafanin da suka zo da shi na wuta fa yakhruju minha ka antani rihi jifatin wujidat ala wajen ardi sai ya fita daga ran wannan mutumin kamar mafi munin mushe da aka samu bayan kasa musa da mushe ke wari mafi munin wari mushe haka yake fitowa fa Aduna fa biha sai su hau yi sama da shi fala yamuruna bihi biyi alamala min mala'ikati ba a wuce wasu gungu na mala'iku wasu jama'a na mala'iku illa qalu fa sai sun ce ma hada ruhul khabe wannan wani irin mummunan wari muke ji fa yaquluna sai su ce fulanun li fulanin ai wani dan wani ne wanda irin rai ne mai kwari wannan su ce wani ne dan wani.' bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya da mafi munin sunayen da aka ambato ne duniya ya ce mai waje cikakka saki kirana da wannan sunan mala'iku irin wannan sunan za su yi mai idan irin ne ya fita hatta yanta bihi bihi ila sama'i dunya har sai sun kai sama nan ta duniya fayastaftahu lahu sai a nemi a bude sama a shiga fala yuftahu lahu ba sai ba za a bude mai ba thumma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun ga sai su nemi a bude in da ya zo cikin wanda yake mumini sai a bude wanda ba mumini ba sai ba za a bude ba haka da annabi jin isra'ila mai raji aka a nemi a bude sama sai a ce wane ne sai a ce malaika jibril ne a ce man maka a ce muhammadun wa albu isa ilayhi an aika mai sai a ce eh sana a bude wani ke da cewa tsakanin sama ta farko zuwa sama ta biyu kofa ce don haka mutanen da ke zuwa inda wata da ke zuwa sama ashe duk cikin sama sama ce ta saman duniya ne ashe inda ya kai sama ta biyu da sai an nemi budewa a ce wane m i n ya ce joseph ne waye joseph kuma daga america kun ba za a bude mai mako tun da mala'ika jibril shi ba in ya je sama ta farko ya gama saman duniya sai ya kwankwasa a ce wane ne a ce jibril ne da kai da wane ya ce da shi da muhammadu ne ya ce aika mai a ce hey eh, sannan a bude sannan an je da ran mumini sai an sai yi haka don haka duk masu zuwa sama lalle ana zuwa sama lalle ana shiga wata lalle ana zuwa kaza amma duk baki inda ake kaiwa ashe cikin saman duniya ne da ya kai sama ta biyu da sun buɗa da ba za a bari ba za a buɗa musu ba sai a nemi buɗawa da wannan kafirin fala yaftahu lahu ba a buda ma kafiri kohoyin sama thumma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sai ya karanta cewa la tufattahu lahum abwabus samai ai kafirai ba a buɗe musu kohoyin sama wala yadkhuluna aljannata hum za shiga aljanna ba hatta yarida aljamal fi sammi alkhiyat sai aljamalu wani wata sarkar da abinda ake ɗaure rakumi da shi wani wani giya ce da ake daura rakumi da shi sai ta shiga cikin cikin cikin kusuwa allura ko kuma rakumin gaba ɗaya amma dai kauli mafi inganci shine wannan giya ita ake ce ma aljamal wannan misali ne wanda yake ya dade tun kafin zuwan Qur'ani yana cikin misalai da aka faɗi cikin Bible a ta ilal jamal fi samil qiyad kuma aka maimaita shi aka maimaita shi cikin al wata na taba halarta wata samina wani presenting paper kafiri ne paper ce da ya presenting abubuwan da Qur'ani ya aro daga Bible wai Qur'ani aro waye daga Bible cikin su wala da jannata ta yalja jamal fi samil khiyar wannan misali ne na Bible don haka Qur'ani aro ne yayyazo su abin da suke so su tabbatar su a wasu su shine wannan Qur'anin Annabi sallallahu alaihi wasallam kwafo shi yayi Annabi kwaikwayon shi yayi babu abin da ke nuna cewa kwaikwayon shi yayi ko kwafo shi yayi domin bai karatu bai iya rubutu ba sannan don an faɗi misali cikin Bible an faɗi misali cikin Qur'ani wasu saukar da Bible Allah wasu saukar da Qur'ani Allah dukkanin su daga abu ɗaya ne don wani ya ko a ce littafin ɗan Adam wani ya yi amfani da jimla an same ta cikin littafin wani sai a ce cikin littafin ne ya yi kwafi ba a cewa haka nan ko plagiarism ba jimla ɗaya ke cewa mutum ya yi plagiarism ba sai an jibe da ya amfanin ta don cikin littafin ka ka yi amfani da wata kalima wani ya yi amfani duk kalmomin da yake amfani da su ba a cewa ka yi plagiarism sai an tabbatar da cewa yadda aka yi amfani da ita da siyakin da paragraph ɗin da ma'anar dukkanin shi haka ne sannan sai a ce to ka yi sata ansa ka ɗauko da gare shi to a dai cikin wannan paper da aka yi presenting sai ya kawo wani misalin wannan ai la yadkhulu ahlal jannata hatta jamal fi samil khiyat wannan misali ne na bible qur'ani da yazo sai ya yi bai san ƙur'ani da bible duk mutum guda duk Allah ya yi magana su ba duk magana ne na Allah duk sauka suwa ne na Allah mutane daban-daban aka sauka san mai su amma dai magana ce ta Allah subhanahu wataala sai sai annabi karanta wannan ayat fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah ya ce game da wannan kafirin sai ce iktubu kitabahu fi sijjin ku rubuta littafin ya cikin as-sijjin fil ardi sufula ga ga kasa can ta kasa gaba daya thumma yuqalu sana a ce aidu abdi ila al-ardi sai Allah ya ce ku mai da bawa na can a kasa fa inni wa atuhum anni minha khalaqtuhum na yi musu alkawari cewa da ƙasa ne halicce su wa fiha wa iduhum kuma a ƙasa zan mai da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma daga ƙasa zan fidda su wani lokaci na daban fatudorahu ru'uhu min as-sama'i daga sama sai a sako rai nai tarhan saki wata mala'iku sun gaji da warin da suke tafiya tare da shi zamu da mu na karanta mu na mumini da zamu ji malakun za su rakko shi su kawo shi har ƙasa lafiya lau amma da sama sai su je hota hatta taqau fi jisadihi har sai ran ya shigo cikin rai ne ya shigo cikin jiki ne daidai an je an binne shi kenan thumma qara'a sannan annabi ya karanta wa man yushrik billahi faka annama kharra min as-sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sai sai annabi ya karanta wannan ayat cewa wanda ya shirka da Allah kamar wanda aka sako daga sama ne fatakhtafuhu at-tayru sai tsuntsaye su cafke shi aw tahwi bihi rihu fi makanin sai ko iska ya buga da shi zuwa wani wuri mai nisa annabi sai ce fatu adu rihu ah, ruhu fi jasadihi sai a mai da rayuwa ta cikin jiki nai ala sai annabi ya ce fa innahu la yasma'u hafkani ali ashabihi idan wallau anhu yana jin tafiyar wanda suka je suka binne shi idan suka juya suka bashi baya wannan hadisin sai ya fassara muna abinda ake nufi da wallan wa man yushrik billahi anna annama kharra min as-sama'i fatakhsafu tayu aw tahawi bihi rihu fi makanin sahiq Allah ya tare mu da yin shirka da Allah aya ta gaba sai Allah ya ce ce zalik wannan kenan wa man yu'azzim sha'airallahi duk wanda ya girmama manyan alamomi na Allah can Allah ya ce wa illal lakumul an'amu halatta muku dabbobin ni'ima abinda ka nuhi da sha'air nan shine dabbobin da ake yankewa duk wanda ya ce ni zan yanke rakumi mafi girma mun da ya ce zan yanke rago mafi girma wajen hadaya ko layya an ce nawa wannan ragon yake an ce dubu hamsin yake amma wannan ragon ya isa layya ya girma amma ga wani ya fi shi dubu saba'in yake sai ce ni bari in kara in sai na dubu saba'in shine zalika wa man yu'azzim sha'air Allah wanda ya girmama manya-manyan alamomin Allah abubuwan da za a yankawa saboda Allah yace ina so kumi na ya zo sokewa idan na ya fi na kowa girma ina son sa na ya zo yankewa idan ya fi na kowa girma rago na ya zo yankewa wajen layya ko wajen hadaya idan na yanke rago wanda yafi kowanne girma tun da ni ina da kuɗin da suka fi na sauran ban tsayawa ce ai wannan yayi dubu talatin yake a to ai in dubu talatin yake wani ya yanka irin shi na dubu talatin ni na fi shi arziki na fi shi yalwa kamata yayi in yanka wanda ya fi na shi girma domin Allah ake ba Allah nan ya bani abin abin da yafi wanda ya bashi haka nima yau bari in ba Allah abin da yafi wanda wani zai bashi shine zalika wa man yu'azzim sha'ir Allah ana son wanda zai yanka layya ya yanka rago mafi girman da yake iya yankawa in ya ga wani aka ce ga wani ya fi shi kuɗi kuma shi da kuɗi yace bari in sai babba in sanuwa ce zai yankawa ko maraki ko nagge ya yanka wanda yafi girma in rakumi ne ya yanka wanda yafi girma wanda yayi haka fa inna min taqwal qulub wannan yana nuna cewa zuciya ta tana jin tsoron Allah kenan ya tana Allah ya bani dukiya da yawa bai sai rago mafi girma bai sai saniya mafi girma bai sai rago mafi ah, rago mafi girma wannan yana daga cikin ah, girmama alamomin Allah fasara ta biyu zalik wannan kenan wa man yu'azzim sha'airallahi duk wanda ya girma manya-manya alamomin Allah alamomin da ke nuna akwai Allah cikin su Allah ya gaya mana wasu sha'irar Allah a cikin suratul baqara inna safa wal marwata min sha'irillah safa wal marwata min lahi, safa da marwa suna cikin manyan alamomin Allah wanda ya girmama su ana aikin hajji da shi ana umra da shi ana tawafi wani na so ya mai magana banza suna wajen dutse safa ce wajen dutse safa muke fa wannan ba magana ba inda ake maganganun da basu dace bane ba inda ake abin da bai dace bane an baton Allah ake an hau dutsen safa cewa aka inna safa wal marwa min Allah ya karanta wannan aya a ce abda'u bima bada Allah bihi a tsaya ayi addu'ar da annabi ke karantawa alhamdulillah alladhi anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa azama al'azaba wa'dahu addu'o'i ake bisa dutsen safa addu'o'i ake bisa dutsen marwa ya girmama su Allah duk wani alamu da ke nuna akwai Allah kamar masallaci ya girmama masallaci ana sallah da takalmi amma in mutum zai shigowa masallaci ce bari in cire takalmi na yanzu ba ba sallah zai da su ba amma yana jin girman masallaci ne yana jin masallaci yana da bambanci da inda ya tako waje ya aje takalmi gefe in ya shigo masallaci ya kashe hansar ne ko ya sa ta salan in ya shigo masallaci ya sassauta murya ta yi in zai shigo masallaci yana waya ya tsaya sai ya gama waya sannan ya shigo masallaci wani abu da ke girma ya girmama masallaci in zai shigo masallaci ya ga datti ya tsince da cikin masallaci wannan yana cikin wa man yu'azzim sha'ir Allah duk wanda ya girmama manyan alamomin Allah cikin manyan alamomin kalmomin Allah akwai littattafai na musulunci ya kasance kana girmama su a ɗakin ka akwai ahalari akwai ishmawi akwai dictionary sai kasance ko da shi kana aza ahalari da ishmawi akan wani dictionary ko akan wani textbook cewa wa'annan littattafai ne masu magana yadda ake sallah wannan arba'una hadisi ne wannan bulugul maram ne wannan sahihul bukhari ne da bale wannan qur'ani ne zaka duk cikin littattafai na shi nake girmamawa ina aza shi sama ina girmama shi wannan yana nuna kana girmama Allah kana jin tsoron Allah zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa wal qulub duk wanda ya gama manyan alamomin Allah wanda ya ji an ce Makka da Madina ba kamar an ce London da New York bane yana jin wani girma da Makka da Madina take da shi ba don Makka da Madina ta fi London da New York kyau ba saboda wannan alamu ne masu nuna Allah a Makka da Madina aka saukar da Qur'ani a Makka da Madina annabi ya tashi alamu ne masu nuna akwai Allah na musulunci ina jin girman su wanda in ya ga hoton makka da na madina ya fi jin girma bisa ga ya ga hoton new york da in ya ga hoton wanda a waya ce an diba za a ga makka da madina bai da ga new york da london wanda a waya ta ya diba za a samu ayoyin qur'ani ana karanta duk zalika wa man yu'azzim sha'irar lahi ne wanda ya girmama alamomin allah malamin addinin musulunci girmama shi akan yana malami yana dauke da ayoyin allah ya dauke da hadisan manzo allah sallallahu alaihi wasallama da ki tozarta shi ya ki walakanta shi ya je yana jin girma ne ya je yana son shi saboda dai abin da yake dauke da shi na abin da ya kunshi ayoyin Allah da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wa man yu'azzim sha'air Allah ne duk wanda ya gama alamomin da ke nuna akwai Allah komi yake kunshi da musulunci sai ka ji wani yana girmama shi domin abubuwan musulunci yace ku jaye a haza wannan sama ku jaye malan ya wuce ku jaye wannan ma da ci Qur'ani ne ku jaye wannan Qur'ani ne haza shi sama makka ake magana subhanallah kana jin wa'annan abubuwan kana jin girman su tana cikin alamun tsoron Allah kakka zan irin wanda ke walakanta mallamai yana izgili da mallamai bai dokan masallaci da yana da wani daraja bai dokan mutane masu takawa suna da wani daraja gemu bin sha'airillahi alamu ne da ke nuna akwai Allah kakka nan mai izgili da gemu dage wando babu abin da sa mutum ke dage wando ne sai don annabi ya ce ma asfala minal ka'baini minal al izari fa nar duk abin da ya wuce idon sau na zane ga mumini na tufafi yana cikin wuta sai yanzu mutum ya ɗage kai kana izgili da shi wannan bai kasance kana girmama alamomin Allah ba hijabi da mata ke sawa da niqabi alamu ne wanda ke nuna Allah wa sha'irul lahi ne domin da hijabi akan gane musulma Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna ayyuhan nabiyyu nisa'il mu'minina ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ya kai annabi ka ce ma matanka da ƴaƴanka mata da matan mu'minai yudnina alaihinna min jalabibihinna su yi kasa kasa da hijabin su zalika adna an yu'rafna wannan shi zai sa da an gansu a gane muminai ne shi ne zalika wa man azim sha'air Allah wannan duk wanda ya gina alamomin da ke nuna Allah da kaga hijabi ka san magana Allah ce yake yi ka san magana addinin musulunci ne yake yi da kaga gemu ka san magana Allah ce da magana addini da kaga mutum ya dage wando ne ka san wannan ne duk wani alamu da ke nuna addinin musulunci Mutum ya girma masu yadda suna da girma kawai ba abin da ya sani nake girma wancan ɗakin saboda nan ɗakin Allah ne kawai babu abin da yasa nake girma wancan domin malami ne mai nuna muna Allah babu abin sa nake girmama wancan littafin sun littafin Allah ne babu abin da yasa nake girmama wancan garin domin garin Allah ne babu abin da yasa nake girmama wancan hijabin domin tufafi ne dake nuna akwai Allah duk wanda ke jin akwai haka cikin zuciya tai to wannan yana nuna yana jin tsoron Allah kuma wannan yana nan cikin mu musamman mutanen da annan arewa na Hausa Fulani muna girmama abubuwan da suka shafi musulunci amma akwai da sisa dake shigowa da kasashen turai na tattalin araba mu da waɗannan abubuwan ya za a iya haɗa mutane faɗa da malamai ya za ayi a nuna rashin girman malamai cikin jama'a duk wannan ana so a tafiyar da shi a irin lahiri don haka ko da yaushe za a ce wai mutum malamai kala kaza kwadai gare su kala kaza kaza gare su kala kaza su faci kaza suke na siyasa kala kaza duk abin da ake so dai mutane su ji cewa malaman ba su da girma gare su ta kawata tafi domin Allah ya ce zalika wa man yu'azzim sha'ir Allah fa inna min wal qulub to abin da muka gada na iyaye da kakanni na girmama masallatai girmama Qur'ani girmama mallamai girmama Makka da Madina girmama alamun musulunci abu ne wanda ke nuna iyayenmu da kakanninmu suna da imani abu ne wanda ke nuna cewa hanya ce ta imani hanyar da muke bisa kada mu bari bakin wuta ya mutu ya mutu a hannunmu Allah ce zalika wa man yu'azzim Allah fa inna min taqwal qulub wannan kenan duk wanda ya girmama alamun da ke nuna akwai Allah wannan yana daga cikin zuciya mai jin tsoron Allah lakum fiha manafi'u lakum fiha manafi'u ila ce lakum fiha manafi'u a wannan dabbobin naku da zaku je ku yi hadaya ko layya kuna da amfani ciki misali in mutum ya zo daga Madina zuwa Makka daga kumi ne zai je ya soke zai iya hawan abinai kun ga ya amfana da shi zai iya tatsa nono ne ya sha duk ya halatta zai iya amfani da shi wani abu da ya fita na suf kadar da ajiki ajike rakumin yana iya amfani da ita babu matsala dukkanin lakum fiya manafi'u hadisi ya tabbata cewa wani mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganai ya jawo kuma ta yana tafiya sai annabi ya ce eh ka ba kana wahala ka hauta sai ce innaha badana ai kuma ce zan je in soke saboda Allah sai annabi ya ce eh ka ba sai ce wa annabi innaha badana ai kuma ce zan je in soke saboda Allah annabi ya ce eh ka ba annabi ya ce ya koma cewa ya rasulullah innaha badana sai ce wai haka eh ka ba kai cunka ka hau aka ce ka hau mana wata yana halatta ka hau wajen duk abin da ka so mutum ya so rakumi daga nesa zai zo ya layar da shi sai ya hawa abin ya taho ko nage ce ana hawan nage ba hawan ta eh, ana hawa ko amma ta ce ba a hawan ta, nage ta ce ba a hawan ta. hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi yana wa mutane labari sai yace bainama rajulun yasuqu badanatan sai annabi sallallahu alaihi ce mutane sahabbai yace wata ran wani mutum kawai ya hawo ya hawo bakaratan ya hawo shanuwa yana tafiya sai ta ce inni lam ukhlaq li hadha shanuwa ta ce kai ni fa ba don a hauni aka halice ni ba inna ma khuliqtu lil harthi ni a halicce ne domin in wa mutane noma sai mutanen da annabi suka ce subhanallahi ya rasulullah aw baqaratun tatakallam suka ce subhanallahi manzo Allah shani waka magana sai annabi ya ce wa ana uminu bihi wa abubakar wa umar annabi ya ce ni na yadda abubakar ya yadda umar ya yadda duk ba su nan saboda girman da suke da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su in ni fadi ba su kokonto ku za ku ci gaba da kokonto amma su sun yadda saboda haka mutum in ya sauye na iya hawa amma dai ya san tace ba da haka aka halicce ta ba iya hawo ta da wata ya san cewa shi ba ta yi mai magana bane amma za ta yi magana za ta ce ni lam ukhlaq li hada ba don haka aka halce ne baka mai da hadisi inganta annabi ya faɗi to mutum yana iya yana iya hawa shine lakun fiya manafi'u kuma mutum ya sau shaniya zai yanke galayya sai ga nono hanzar ta cika yana iya tace abin ya sha shine lakun fiya manafi'u kuna da amfanin da za ku iya yi da ita thumma mahilluha ila albayt sanan inda za a halatta yankanta inda halatta soke ta inda za ta kasancewa shine wannan ɗakin wannan ɗakin wanda yake yantacce shine ɗakin Kaaba shine Makka a Makka aka yanke yanke hadaya na aka yanke ta a makka aka yanke fidiya a makka aka yanke hadaya a makka aka yanke layya da kuma inda ba makka ba ma ana yanke layya anan zamu dakata abinda mun ka faɗi dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafin mu an ce akwai tambayoyi da yawa ne don shi zamu tsaya wannan sai mu ansa mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da muke ansa wallahu ta'ala alam Bismillahirrahmanirrahim. Allah saka mana hamsin da cikin mizanin hasanatu na mutu yawa wani cewa assalamu alaikum wannan mutum yana dinki dinkin kuma na mata ne amma ba shi ke wadda mata ba ana ba shi na zumunci ne kawai yana ɗauka kuma in ya yi dinkin gari ya kan masu ciki wadda ne ya kusa. Eh, ce la mai wa mata dinki da yake matsatse Ah, na farko da dai faɗi haka da dai daidai ne kasance ba shi ke auna su ba na biyu yana halatta yawa mata mata sai in mijin su za su sama ai wanda baya halarta a sa ma shine na waje ai kicikan mijinta yana halatta sa mai kowane mai irin kaya to haka mace aure ta zo tana so kai mace dinki wa ta ka maka measurement wanda ya mace ta yana halatta kai mata sai dai in ka san cewa wannan ba mata aure ba ce kuma zaka sa shi kowa ya san tana gantali a unguwa da irin haka baya halatta kai mata wato duk abinda duk abinda ana iya amfani da shi ga wajen alkhairi ana iya amfani da shi wajen shari yana halatta a sai sai yana halatta a yi shi in za kawo mutum baka tambayar mi zai da shi amma wanda ka tabbata zai yi amfani da shi wajen shari ba a sai musamman da shi wannan shi malamai ke ce masilahun zu haddaini takobi ne mai baki biyu za a yi amfani da shi wajen shari za a yi amfani da shi wajen alkhairi misali yuka ana iya san yuka a yanka nama ana san yuka a yanki cikin mutum yana halatta mutum ya zo sana'a ta shi ne sai da yuka in mutum ya zo sai baka ce mai da Allah mi za kai da ita tumatir za a yanka ko cikin mutum baka yi mai wannan tambaya ana sai san ya tafi amma idan daba ya zo yana huci ya ce akwai yuka kana cewa babu baka ce baka sai mai saboda ka san abin da zai yi da ita ko abin da ya kasance wannan yana abubuwa nan da yawa ah, ni sunan maganin nan magana ake sayawa wanda ke eh malamai sai fatawa malaman lajinar da'ima yana halatta a sai da maganin mura wanda ake sha yana bugawa amma in mutum ya so da alama ka gane balle ko da ya kumbure ka gane irin da jajawar ya ce akwai ya suna ne obalce totalin <laughs> ya ce akwai totalin sai ka ce babu shi babu na sayarwa baya halatta ka sayan mai amma mutum ne ya zo da likita ya rubuto mai ko ya zo kaga yana muka yana tari ya ce ah, totalin yake so yana halatta yana halatta ka sayan mai zaka duk ina abubuwa haka suke sulamun duha ɗaya ne an kawo ma kawai ɗinki ne wata mata ta aiko ma ɗinki da za ka yi mata bai halatta ka da ke mata aure ko ba mata aure za ka yi mata amma in in an santa tana gantariya unguwa haka take ta baya halatta kai mata don Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan wallahu ta'ala a'lam wannan cewa da ne idan mutum da yi a cikin fatiha ba lokacin sa inda mazhabar shafi'iyya duk wanda bai yi karatun fatiha bai bismillah ba babu ya ba ya ba aya cikin fatiha amma kauli mafi inganci ana karanta fatiha ko ba da bismillah ba sunna abin da yafi dacewa shine mutum ya karanta bismillahir rahmanir rahim ya inganta annabi yana karanta, amma a sarce yake karanta ta amma wanda ma yammanci bai karanta ta akwai sallah ta inda sauran mazhabobi sabanin mazhabar shafi'iyya wallahu ta'ala alam wanda ke cewa ya fara lafiya da ina kayan da cewa bayan da bayan don saboda muna da rashin fahimta da wasu a cikin annabi sallallahu ya ce ma al yahudu ala shay'in ma hasadatkum ala ta'mini wal ala ta'mini was cewa yahuda ba su yi muku hasada ba akan wani abu sabanin yi mu kamar ya suka muku hasara kamar cewa amin illiman yace gairil maghdubi alaihim waladdallin da kuma sallama da kuke wa junanku sanan hadisi ya inganta annabi sallallahu ya kasance ya karanta gairil maghdubi alaihim waladdallin yana karanta amin cewa babu ta cikin cikin cikin Qur'ani don shi ba karantawa wannan bata ne ne ba duk abin da kace mai sallar azhar ita ma babu ta cikin Qur'ani sallar asar babu ta cikin Qur'ani kace mai karanta fatiha kace mai hatta da fatiha gaba daya karanta ta cikin raka'a cikin Allah babu shi cikin Qur'ani ka karanta ka ce babu amin cikin Qur'ani na shi ba karanta ce. fatiha amma babu ta cikin Qur'ani karanta ta cikin sallah babu shi cikin Qur'ani saboda haka cewa abu ba cikin Qur'ani ba ayi wannan shine bata bayyananne wa wa nazzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim doka annabi ake koyi da shi hadisi ya inganta yana karanta amin sannan kuma ba shi ɗaya ba ya umuci a karanta amin ya ce idan qala al-imamu ghayrul maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yustajab lakum annabi ya ce idan liman ya ce ghayrul maghdubi alaihim wala dhalin ku ce amin a karba muku a wani hadisi yace wa man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikati gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ce wanda yayi amin yayi daidai da malaiku ana gafarta mai abin da ya gabata na zunubai ne a wani hadisi annabi yace fa innal imama yaqulu amin wa innal malaikata taqulu amin fa wafaka wafaqa ahaduhum al-akhar gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi cewa liman yana cewa amin malaiku suna cewa amin haka kowa yana cewa amin karanta karanta amin bayan an karanta fatiha wajibi ne inda wasu malamai domin annabi ya yi umarni da shi ba a samu abin da ya kauce shi daga zama wajibi ba umarnin al'asul fil amril wujub wasu malamai suna gane suna ce mai karfi amma dai barin ta da cewa bata zo cikin qur'ani ba wannan fata ne wannan kuskure ne ana karanta amin wallahu ta'ala alam Allah ya ce to Allah ya kamata ne karanta wa wani ya abinda ya kamata ka yi mai addu'a wallazina ja'u min ba'dihim na rabbana ighfir ne wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani haka wanda ya wuce addu'a kai mai kuma addu'an musulunci ya shiryar da mu ita addu'ar janaiza Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim wa daban-daban a wajen kala biyar da suka inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta mu mamaci haka addu'a ke mai wallahu ta'ala alam wannan ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah to Allah malam a wani lokaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake shiga itikafi kuma a wani lokaci ne ya fita eh annabi sallallahu alaihi yana shiga itikafi yana so ya itikafi sai ya salla asuba wajen da ya itikafi ya salla asuba inda ke itikafi sai ya shiga ya shiga itikafi don haka ana shiga itikafi bayan ya salla asuba wannan ba dole bane amma shine shirye suwa mafi daidai mutum na iya shiga da daddare bayan bayan ya sha ruwa ciki mutum na iya shiga kowane lokaci amma dai bayan shiga salla asuba shi ya inganta annabi sallallahu alaihi yana shiga na dai kenan na biyu lokacin fita lokacin itikafi yana karewa ne da an ce an ga wata domin ana itikafin kwana goma na Karshe ne na wata ramadana wallahu ta'ala alam wani ke cewa assalamu alaikum wani ne ya cikin cin abinci sai a kai salami annabi sallallahu ya ce idan ɗayan ku ya ji kiran sallah ya ce tana ga hannu ne kada ya kau da kai sai ya gama abin da yake yi ba daidai bane mutum ya kasance kullun laccin sahur yake yi kullun sai ana kiran sallah yana ci wannan ba daidai bane amma ga da ta kama maka haka to sai ka zauna sai ka ci gaba da cin abincin ka babu laifi wallahu ta'ala amma ba a farawa ya ji kiran sallah amma iyarwa ana yi wallahu ta'ala wanda ya ce Allah ya fara mu lafiya da ya yi nasu dokta idan hukuncin mutum wani tsawon gwamnati saboda me tsawon gwamnati har ba zai yi fito masa a cikin nasu samarta wani lokacin suna waya kamar suna saduwa eh aure kawai shine hukunci ne tunda tsawon gwamnati kawai ya daura musu aure shine hukunci ne azumi ne kuma ya gitta shi tsakanin samanin malamai akwai masu ganin cewa wanda mazi ya fito mace azumi azumi ne ya kare wannan shine mazaman malikiya da wasu malamai wai kana kauli mafi inganci shine bai kare ba amma dai ya rage lada da yawa domin annabi sallallahu alaihi ya ce Allah yana cewa mai azumi ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajali don haka abin da yayi bai kyauta ba wallahu ta'ala alam wannan shi shawara da mutum ne ya saka tarawih har da shawara wannan kuma cikin dare ya tashi da umarta ya kare wasu Abin da zai yi shine salloli ne ba sai ya yi wuturi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama sallar wuturi yakan yi kawai biyu har sun zama mai jiki har ibnu qayyim yana cewa wa'annan sun zama mai kamar rawatib na sallar dare shi da sallar dare ta kasance mai jiki ce ya saba da yin ta kamar farilla take wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka sai kasance ta har sallar dare yayi mata har nafila yake mata ita ma bayan ya gama ta ita kan je yayi mata raka'a biyu don haka yana halatta bayan haka ne tashi yayi amma ba zai kwance wuturi ne ba kan kauli mafi inganci wallahu ta'ala alam wannan magana ne ta hukun kuma an sha masa da garin zuwa da ko ana yi mata kasar ce saka mana da ce mana ita ce shi ake biya shekara na ramadan wanda idan na wanka eh sai kafi sake ciyar da miskini ba zakatul fitr ake cewa ba okay zakatul fitr kike nuyi ta wanda a ai ta wacce zakatul fitr da kake kashin azumi ko wanda bai yi azumi ba ana fitan ma ko yaro dan karami da bai azumi ana fitan ma zakatul fitr sannan ko wanda bai iya samun azumi ba ana fitan mai zakatul fitr kowa a gida ana fitan mai zakatul fitr ba laifi bane fitar da zakatul fitr zakatul fitr zaki yi ta tun wancan lokaci amma da in azumin shekara uku ne kiranka daga baya to ya kamata ki ciyar da miskini fata hadisi a ah, fatawa ta zo daga Abdullahi bin Abbas kun ba a samu wanda ya saba mai cikin sahabbai ba wallahu ta'ala alam masallaci lokaci An karanta biyu lukin masallaci lokaci daya wai na fahimta. Wannan ah, abin da yake nufi shine kamar mutane su zo sallar tarawih sai suke ana sallar tarawih sai su aza sallar isha'i ba ba su yi sallar isha'i ba wannan ba daidai ba ne. wannan ba daidai bane ba a sallah biyu a cikin masallaci ɗaya. ba a sallah biyu lokaci ɗaya a cikin masallaci ɗaya. idan an kabbata wanda aka kabbata ita dai a sallah wannan aka kabbata daga baya babu ita domin me domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan uqimati salatu fala salata illa allati uqimat idan aka tsaye da sallah babu wata sallah sai wannan da aka tsaye suwa ya zo da wannan riwayar illa allati uqimat to haka in liman ya rakabba ta sallah to baya halatta wasu je bayan masallaci su yi sallar isha'i idan mutane sun zo sallar isha'i masallaci suka yi an an gama sallah an fara sallar tarawih sai su bi liman idan ya raka'a biyu ya sallame sai su tashi ci gaba da sallar su wannan yana halatta yana halatta mai sallar farilla ya bi mai sallar nafila mun sha faɗin dalilai akan haka cikin su cewa mu'azu mu'azu bin jabal ne mu'azu bin jabal ya yi sallar isha'i tare da annabi ya je garin su yana sallar nafila suna sallar farilla sannan sallar sallar yaki annabi yakan yi sallah ta ya gama wasu sahabbai su zo ya yi musu sallah shi yana nafila suna farilla don haka haka ya kamata ayi amma ba a jam'i biyu lokaci ɗaya cikin masallaci ɗaya wannan babu na baya da aka yi annabi ya ce idza uqimatis salatu fala salata babu wannan sallah illa lati uqimat wace wanda aka tsaye sallallahu ta'ala alam assalamu alaikum Allah ya ba mu Allah ya ba mu nasu muka ibadu ba ya ya Wannan kowa ya san bai halatta ba ba abin kwarai ba ne al'ada ce da ta shigo wanda ba ta da kyau mace bai halatta ka taba matar da ba daura muku aure ba ba ya halatta. ba mata ba ta halatta sai an daura muku aure to an zo fi wani picture ya kasance da kai da ita an yi tare na ɗaya kenan na biyu kuma fidda al'aura wasu mafi yawan pre-wedding pictures in suna fidda al'aura ta ga ce ba fuskar ta ɗaya da tafi hannunta ba ya kasance da mutsan tana waje ya kasance wata wuyan tana waje wannan duk haramun ne wanda bai dace ba bai kamata a nuna ma wayannan kowa wayannan abubuwan ba al'adu ne wanda suka shigo wayanda yake ba su yi kyau ba kuma alhamdulillah mutane na kirki sun dai sun mu da wayayyu sun rage yin wayannan abubuwan abubuwa ne wanda ya kamata a tsaye su a gaba ɗaya wallahu ta'ala wanda ke cewa da don Allah ya hukunci masu ba da kuɗi da masu sana'a amma sai ka ba da wani kafin a ba da kuɗi misali za a baka dubu ashirin sai ka ba da ajiyar dubu kuma za ka yi sati ashirin da hudu ana ana ba ana biyan dubu da biyu idan ta gama biya za a ba da dubu takwas. Nawa suka kabbai daga farko? Dubu hudu. Dubu hudu sai aka bai ajiya sai aka baka aka baka dubu ashirin in kan mai da su sai a baka nawa ban sani ba wallahu ta'ala wadda wadda kara mu ban sani ba san hukuncin mana ce za ka ansa ne za ka ansa taimaka muna ka san hukuncin na? kai ci gaba ba sani ba wallawa su aje mu ne ta daga baya za mu yi magana kai saboda ban ma fahimci yadda abin yake ba daga baya sai ku yi bayani daga baya sai ku min bayani shan giya subhanallah subhanallah shaye-shaye dukkanin su muni gare su shan giya ya fi duk shaye-shaye muni duk abin da ake sha shan giya ya fi shi muni don haka mu ji tsoron Allah Allah ya haranta shan giya cikin Qur'ani yace innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun Allah yace giya aiki ne na shaytan ku nisance shi kula za ku samu babban rabo don haka jama'a mu nisance shan giya shan giya haramun ne gwamnati ya wajaba duk inda ake sai da giya da aka sani an rufe shi ba daidai bane wajen da zai kama mutane wajen zai kama mutane cuta ne giya Allah ya haranta ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya haranta ta ya la'ani mai sai da ita ya la'ani mai dakunta ya la'ani mai ba mutu ita ya sha don haka mutu tsoron Allah gaba ɗayan mu mutu ba abubuwan giya abubuwa ne waɗanda yake sun saba ma koyon musulunci su saba ma hankali hankali daidaitacce wallahu ta'ala alam mhm. ka rubuto ka rubuto rubuto muna ansar bayan rubuce wannan ke cewa malam assalamu alaikum Allah ya fara malam lafiya da nisan kwanaki masu a amin malam na fara sallah na yi da wawar sai na manta ban karanta fatiha ba sai da na kare karanta sura sannan sai ka sawo ka sace karanta fatiha in ka sace karanta fatiha kun babu komai gari ka sallaka tayi haka ne wallahi ta'ala ba sai kai qabliya ko ba aliya ba ya ga wanda gama karanta istisal istifa sai ka karanta sura sai tuno bai fatiha ba sai ka karanta fatiha in kaga dama ka azama ta wata sura kai kai rukuyi sallaka tayi babu qabli babu bati wallahi a'lam kamar da jini cewa yana raka ina raka karshe sai na manta na yi sujjada guda sai da na yi sallama sai na tuna sujjada guda ne sai ka koma ka koma sujuda ka sallame sai ka yi ba'diya domin ka yi ƙari yanzu har ka sallame sannan ka koma baya babu komai gare ka inda ba raka'a ta karshe bace da zaka yi ilgadin raka'a zaka yi raka'a amma tun raka'a ta karshe ce kana zamne ka tuna koma da zaka yi kai kabbara ka koma yin sujuda ka koma tayya ka sallame sai ka yi ba'diya wallahu ta'ala wannan yake cewa salamu alaikum wa rahmatullah malam menene hukuncin da lokacin da liman yake cewa wani sarari bayan gidan da sallah sai ya addu'a a kai a ce kai salati ka dinga yi ya eh, ce kai salati ka dinga ko mota ta wuce daga an wuta ai salati sai na yi salati ya an ce kuwa annabi salati ku dinga yi kawai ko wajajen zane suna ne ko daura ya ce ai salati ko goma sha biyu ake ta ko goma sha ko kai ta yi kawai in kana kai kara kawai kai ta yi amma an ce kuwa annabi salati ku dinga wa annabi salati kar ku yi girman kai kamar hmm. da shi ke cewa da me za ka ce akan matan da suke idan suka zo mun sallah zan ce ka karanta tambaya ta gaba ba haka ake wuta tambaya ba karanta ta gaba hmm, to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum